This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro kuma da wannan dare da fatan mun sake samun su lafiya. Suna na sarfi da hashin gumel. Tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake da muku a wani shiri na daren yau Laraba ɗaya ga watan Janairun sabuwar shekarar dubu biyu da ashirin da biyar. A cikin shirin za a ji cewa rundunar sojin Najeriya ta ce matsalolin tsaro a yankin Sahel na da alaka da kai tsaye da rinca rincaɗewar tsaro a cikin ƙasar. Haka kuma muna ɗauke da ƙarin bayani game da harin da wani direban babban mota ya kai wanda ya sanadiyar rayukan mutane goma da wasu ta wasu fiye da talatin da biyar a nan amurka daga nan za mu jirga masu ruwa da tsaki muhimmancin samar da 'yan sandan jihohi don tabbatar da tsaro a najeriya sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba da silin muni bar mai shirya kuma zai kamana a yau ba za mu samu damar buɗe layin waya kamar yadda aka saba ba sai a yi mana afuwa a kuma kasance da mu a shirin mu na gobe alhamis Yanzu dai ga Muhammad Lalo ɗauke da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Mutumin da ake zargi da kutsawa da mota cikin taron jama'a yayin bikin manna sabon shekara a birnin New Orleans a nan Amurka ya mutu bayan wata arangama da 'yan sanda a cewar jami'an tsaro a birnin da ke jihar Louisiana. Ba dai ba jami'an damar bayyana cikakkun bayanai kan binciken ga jama'a ba. lamarin da yasa suka nemi kamfanin dillancin labarai na AP ya sa kai sunayensu. Hukumomi a yankin sun ayyana harin a matsayin na ta'addanci. The city of New Orleans was impacted by a terrorist attack. Mai rike da mukamin magajin garin New Orleans Latoya Kantar kenan take cewa birnin New Orleans ya fuskanci harin ta'addanci ko da yake ana kan gudanar da bincike. mutane goma sun mutu sannan talatin sun jikkata bayan da wanda ake zargin ya kutsa da mota da gudun gaske cikin taron masu tafiya a kafa a unguwar french quarter da ke cike da mutane a new orleans da misalin karfe uku da kwata na safe a ranar laraba a daidai kan titin da ake kira bourbon yankin ya shahara a duniya a matsayin ɗaya daga cikin manyan wuraren taron bukukuwan sabon shekara Baya ga haka yankin na ɗauke da taron jama'a da suka taru saboda jiran wasan ƙwallon ƙafa na Sugar Bowl da za a buga a Superdome da ke kusa da inda aka kai harin. Zababben shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai halarci jana'izar tsohon shugaban ƙasa Jimmy Carter da aka tambaye shi yayin bikin sabuwar shekara a gidansa na mara lago da ke florida trump ya amsa da cewa zai je da aka matsa masa game da ko yayi magana da 'yan uwan kata trump ya ce zai fi so kada ya ce komai dangane da haka za a gudanar da jana'izar kata wanda ya rasu a ranar lahadi yana da shekaru 100 a jihar georgia da washington daga ranar 4 ga watan janairu zuwa 9 ga watan janairun Trump ya kasance mai matukar sukar kata a lokacin yakin neman zabensa kafin zaben watan Nuwamba, inda ya amfani da matsalolin hauhawar farashin kayayyaki na shekarun 1970 don kwatanta mulkin shugaba Joe Biden da na marigayi kata. A yau Laraba jami'an Falasɗinawa sun ce hare-haren jiragen sama da Isra'ila ta kai a arewa da tsakiyar Gaza sun kashe akalla mutum sha biyar. Ɗaya daga cikin hare-haren ya afka kan wani gida a yankin Jabaliya da ke arewacin Gaza, yayin da wani kuma ya faɗa kan sansanin 'yan gudun hijira na Burej a tsakiyar Gaza. Sojojin Isra'ila ba su yi wani ƙarin bayani kai tsaye game da hare haren ba. amma ranar laraba da safe sun gargaɗi jama'a da su bar yankin na bridge suna masu cewa akwai 'yan bindiga da ke cillo rokoki daga yankin isra'ila ta sha nanatawa jama'a da su bar wasu sassa na gaza abinda sojojin suka ce dole ne a yi don tabbatar da tsaron aiwatar da yaƙi da mayakan hamas jami'ai a birnin kiev na ukraine sun ce a ranar laraban nan wani harin jirgin sama mara matuki na rasha ya kashe akalla mutum ɗaya tare da jikkata akalla wasu shida shugaban hukumar sojin birnin kiv sahi fokko ya bayyana a shafin telegram cewa an gano wata mata a mace a cikin tarkacen ginin da harin ya lalata a yankin dnipropetrovsk na ukraine gwamna sahi lissaf ya ce rasha ta kai hare-hare ta hanyar amfani da manyan bindigogi da rokokin yaƙi da jiragen sama mara matuƙa inda suka lalata gidaje bakwai da wata cibiyar lafiya rundunar sojan ukraine ta ce ta harbo jiragen sama mara matuƙa 63 daga cikin guda 111 da sojojin rasha suka harba rundunar sojin ta ukraine ta kara da cewa ta yi nasarar kakkaɓo jirage a yankuna goma ciki har da kif da zaporozhia labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban zimbabwe emerson manangagwa ya sanya hannu kan dokar soke hukuncin kisa duk da cewa ba dukkan 'yan ƙasa bane su gamsu da wannan mataki sai dai kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama su nuna goyon bayan su kan wannan doka mai magana da yawun shugaban ƙasa george charamba ya faɗa wa voa cewa shugaba manangagwa ya sanya hannu akan dokar ta soke hukuncin kisa manangagwa ya taɓa kwakuta daga hukuncin kisa a zamanin mulkin mallaka a shekarun 1970 saboda ƙarancin shekarunsa wani dan majalisa daga jam'iyyar adawa edwin mushriwa ne ya gabatar da kudurin soke hukuncin kisan kuma majalisar dokoki wacce jam'iyyar zani pf mai mulki ta farin jaye ta amince da wannan kuduri wasu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da dama sun daɗe suna kira ga zimbabwe da ta soke hukuncin kisa Ave Jabbar babban daraktan wata kungiya mai hedkwata a London mai suna Death Penalty Project ya ce yanzu Zimbabwe ta shiga cikin kaso biyu bisa uku na kasashen duniya da ba sa amfani da hukuncin kisa. Mahmud Lalo ke ne ya karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Rundunar sojin Najeriya ta ce matsalolin tsaro a yankin Sahel na da alaƙa kai tsaye da rincaɓewar tsaro a cikin ƙasar. Inda ta ce za ta nemi haɗin kan makwabtan ƙasashe don a gudu tsara a tsira tare. To amma wannan haɗin kai abu ne mai yiwuwa? Daga Abuja ga rahoton Hassan mai na kaina. yayin da taɓarɓarewar tsaro ya yi wa Najeriya ɗaurin minti. hedikwatar rundunar tsaron najeriya ta ce aikace-aikacen 'yan ta'adda a yankin sahel na da alaka ta kai tsaye da damalmalewar tsaro a cikin najeriya kamar yadda daraktan sashen tattara bayanai a hedikwatar rundunar tsaron najeriya dangane da irin alangamar da sojojin najeriya ke yi manjo general edward buba ke mana karin bayani the terror activities in the sahel region as well as in the west african region have direct consequences on the security situation in our nation. Aikace-aikacen 'yan ta'adda a yankin Sahel da sauran sassan yammacin Afirka na da alaka ta kai tsaye da taɓarɓarewar tsaro a Najeriya. 'Yan ta'adda ba wai kawai sun addabi ƙasar mu bane, amma sun zama barazana ga duniya da ma ƙasashe. Saboda haka ya zama wajibi a gare mu a matsayin mu na sojoji ba kawai za mu mai da hankali ne a matsalolin da ke addabar mu ba a cikin gida ba. A'a, za mu nemi haɗin kai daga ƙasashe kasashe da ƙungiyoyin ƙasashe na kiyoyi don tinkarar ƙalubalen 'yan ta'adda. To sai dai kuma wannan neman haɗin kai da rundunar tsaron Najeriya ke cewar za ta yi da kasashen da a yankin Sahel na zuwa ne a daidai lokacin da dangantaka ke kanarin cabewa tsakanin Najeriya da Nijar. Biyo bayan zirge-zirgen da shugaban gwamnatin mulkin soji na jamhuriyar Nijar, General Abdulrahman Chani kewa Najeriya na goyon bayan 'yan ta'addan da ke kai wa Nijar din hari. To shin an yi haɗin kan nan zai samu kuwa? Abbas Momini masanin tsaro ne a jamhuriyar Nijar. Magana ita ce kowa san da yake harkar tsaro ne shi harkar ta'addanci ba ta san iyaka ba. Kenan ta san Sahel ba ta san Najeriya ta san Nijar ba. Tabbas ba ƙasar da ke iya ciwo kan rashin tsaro ita kadai. Yayin da kowa san eh, arewacin Najeriya ya taɓarɓake kenan dole ne ana son a ci yokan matsalar gaba ɗaya dole sai an yi hanya guda. Kowa su kalubale tun da mu muna zargin Najeriya da cewa suna alaƙa da sojawan turai musamman na faransa waɗannan eh, labaru ne daga niger da zuwa tuhumar da take mu najeriya har kenan waɗannan korafe korafe in akwai su eh, kuma matsala ta haɗa kan juna haɗa kan sojawa rundunar sojawa ganin cewa an yaƙi eh, ta'addanci. ko da yake najeriya tuni ta musanta waɗannan zarge-zarge rundunar tsaron najeriya ta ce tana da ƙwarin gwiwar kakkaɓe matsalolin tsaro a ƙasar baki ɗaya cikin wannan sabuwar shekara. many of what we have witnessed Nasarori da dama da muka samu cikin wannan shekara da ta kare jiya alamu ne da ke nuna irin gaggarumin nasara da zamu samu cikin wannan sabuwar shekara ta 2025. Mun gama gamsuwa cewar babu wani zaɓi da ya wuce samun nasara kuma zan gaya ma cewar muna dab da samun gaggarumin nasara akan waɗannan matsoratan 'yan ta'adda a wannan shekara muna alfahari cewar za mu yi duk mai yiwuwa don tabbatar da samun gaggarumar nasara. Go the extra mile, get the job decisive victory. Kalaman Manjo General Edward Buba na hedikwatar rundunar tsaron Najeriya kenan Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A da Hassan mai na kaina. Wani direban mota ya afka wa dandaren jama'ar da suke bikin sabuwar shekara da sanyin safe yau Laraba a birnin New Orleans na nan Amurka. ya kuma buɗe wuta inda ya kashe mutane goma tare da raunata fiye da talatin da biyar. A wani hari da hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta ce tana gudanar da bincike a matsayin ta'addanci. Kan haka ne na tattauna da mai sharhi kan al'amarin yau da kullum Alhaji Garba Suleiman dakin madakin naka mazaunin birnin Boston. Assalamu alaikum masu sauraron mu a wannan lokaci. Wato abin da ya faru a New Orleans wanda wani ɗan ƙunar baƙin wace ya je ya tarwatse ya shiga cikin jama'a da mota ya loda abun fashewa kamar wato masu nau'in bama-bamai hmm. wanda a nan take ya halaka mutane goma wanda yake kuma a cikin wanda suka samu rauni suka jikata an samu mutum fiye da wajen talatin a yanzu ba a tantance mutane nan ne suka ah, rasa rayukansu ba amma a zahiri an samu mutum goma wanda suka mutu nan take to akwai waɗanda aka yi ta kai su asibiti a halin yanzu ana samun irin wannan wato hari na bazata irin wannan lokaci na sabuwar shekara mutane hankalinsu a kwance wannan abu ya faru a amurka eh, akan samu irin wannan amma ba a bukukuwa irin kamar na sabuwar shekara ba akwai hmm. bukukuwan da akan yi wanda yakan faru ko a nan garinmu wato a jihar massachusetts a boston lokacin da aka gama tsiran abin gudun nan na wanda ake sa gudun famfalaki marathon race hmm. aka nan wani shi kuma ya ɗana bama-bamai inda ya halaka waɗansu aka gurgunta waɗansu aka ma mutane raunuka haka yakan faru a Amurka. a bukukuwa masu kama da irin wannan wanda za a samu rashin rayukan waɗansu da raunata waɗansu. To kamar ya zuwa yanzu ne da muke tattauna wannan hukumi ba su bayyana sunan wanda ake zargi da wannan aikatawar ba. Akwai labarin da ke cewar 'yan sanda ma sun kashe shi kan shi maharin kenan? Sun kashe shi ma lokacin da ya yi wannan ta'addanci ya halaka waɗansu 'yan sanda kafin a halaka shi. kamar guda nawa shi ya sa wannan abun aka jajirce kamar a wurare kamar su new york da nan boston inda muke an baza 'yan sanda jami'an tsaro bila adadin da yawan gaske wanda yake an tattoshe wani hanya ma wanda yake mota ma ba za ta iya shiga ba kamar su new york da sauransu duk an tara hanyoyi da yake mutum ba zai iya samu ya kutsa da moto ya irin wannan ta'addancin ba a gai da madakin samunaka Hajji Garba Suleiman. Idan muka koma Najeriya kuwa, batun samar da 'yan sandan jihohi don tabbatar da tsaro tsakanin al'ummomi shine ke ci gaba da ɗaukar hankalin shugabannin al'umma da na addinai. Hakan ya sa wakilinmu Mustapha Nasir ba tsari duba mana wannan batu. A Najeriya batun samar da 'yan sanda mallakar gwamnatocin jihohi na ci gaba da janyo tafka muhawara a tsakanin 'yan ƙasar da yawansu ya haura sama da miliyan 200. Ya zuwa ƙarshen shekara ta 2024 da ta ƙare, najeriya dai na da yawan 'yan sanda 400, lamarin da masana harkokin tsaro suka ci sun yi kaɗan. wajen baiwa al'umma da ma dukiyoyinsu kariya. Tuni dai masu ruwa da tsaki da suka hada da ƙungiyoyin addinai da na kare haƙƙin ɗan adam suka fara yin tsokaci a kan wannan lamari. Shugaban majalisar dokoki ta jihar Niger, barista Abdulmalik Sarkin Daji, ya ci samar da 'yan sandan jihohin zai taimaka wajen rage barna da shawo kan matsalar rashin tsaro da ta'addabi kasar. Duba da la'akari da abubuwa da dama, na farko yawan kasa, na biyu kuma population na jama'a, na uku landmark. Kaga yanzu misalin ka ɗauki jihar Niger da 'yan sandan da ke cikin jihar Niger. To gaba ɗaya jihar Niger ina ganin 'yan sandan da ke ciki ba su iya in za a tattara su duk gaba ɗaya kai su local government guda ɗaya ba za su iya kare ma wannan karamar hukuma ba. So muna hannun Allah ne da kuma addinin mu da ya nuna mana guje ma abubuwan da bai kamata ba na asha. To idan aka ba gononin nan dama za su ɗauki 'yan sanda ɗin nan gunduma-gunduma ma'ana daga mataki na ward zuwa mataki na ƙaramar hukuma har zuwa mataki na jiha za a samu yalwantuwan wannan 'yan sandan za su rage ɓanna fiye da yadda ake tsammani don haka wannan yunkuri mai kyau ne. su ma dai shugabannin addinai sun bayyana cewa samar da 'yan sandan jihohin yana da matukar mahimmanci wajen samar da tsaro ga ƙasa. shek Abdullahi Balalau shine shugaban ƙungiyar Izal Zala mai wa'azin musulunci a Najeriya ya ce idan an bi tsarin da ya kamata tabbas zai taimaka wa jami'an tsaron da ake da su a yanzu. idan abin da ake da shi ya kai to ba za a nemi samar da wani ba saboda aka samar da 'yan sanda na jihohi da dukkan harkar tsaro na jihohi wannan yana da muhimmanci a samar da shi da zamanto an samu abin da zai taimakawa su jami'ai na tsakiya kuma a yi abin ta yadda zai iya ba da kyakkyawan tsaro wa ƙasa tsohon mataimakin shugaban kungiyar kiristoci ta kan a yankin arewacin najeriya rabar musa s dada ya ce ko da yake lamarin yana da amfani amma dai yana da ɗan shakku kar wasu su hana su yin aiki kamar yadda ya kamata. idan state police din za su yi su yi aiki tsakanin su da Allah a kuma bar su su yi aiki din. Domin abin da ya sa na ta bar su su yi aiki shine idan har waɗanda suka zama manya a state din ko governor ko official na government ba za su sa su su yi aiki bisa ga ayi. ba so san mu ce yana da kyau amma ina jin tsoro idan an ce state ne sannan suna kakashin iko na state idan ba a yi lura ba ba a yi hankali ba ba a yi sa'a ba ya yi gwamnatin da ke mulki a lokacin musamman lokacin siyasa kaga za a yi amfani da su domin biyan bukata na waɗanda suke mulki a lokacin to inda ina cin tsoro kenan shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam a jihar Niger Comrade Abubakar Abdullahi ya ce su ma suna da irin wannan shakku matsalan da za a samu da state police state police za su zauna under kowane state governor ne kuma yau ka san yadda 'yan siyasa mu suke idan har baya shiri da kai to open in shi za su sha wahala ko an arrest him sai su zama karnukan farauta saboda me saboda idan ba su yi masu abin da suke so ba ba za su yi masu aiki ba to sai ka ga maimakon a samu haske cikin abin da aka yi the is the case sai a samu kuma abin da ba shi bane abin da mu a sai human right body abin da muka fi tsoro kenan masu ruwa da tsakin dai da suka hada da jami'an tsaro da suka yi ritaya sun bayyana cewa samar da 'yan sandan jihohin yana da tasiri tsohon mataimakin sufeto janar na 'yan sandan najeriya aig suleiman gwamna mai ritaya ya ce babu wata damuwa ga samar da 'yan sanda mallakar gwamnatocin jihohi domin kuwa ko 'yan sandan da ake da su a yanzu kusan suna samun tallafi mai ƙarfi daga gwamnatocin jihohin Najeriya. Amma a gani na dai a matsayin na rita AIG na gani ba damuwa a waje na. Saboda na dan jaraba na zo na aiki a state dina sai kuma na gan cewa ma ba wani illa. yana tare da mutanenka ka fi gane me ake yi ta fi kuma taimaka musu sosai mm. kuma bayani ma za ka fi samu da saboda kana da wanda ka san su kullum za su zo su yi ma bayani kagan wannan zai taimaka mm. a bangaren finance kuma kaga yawancin abubuwa sayan motoci sai state sun sa hannu to dai haka nan ne kuma me zai sa a ce a ba state police a ce kuma zai zama problem a ba zai zama ba waje a yanzu dai yan Najeriya na cike da fatar samun mafita a kan matsaloli na rashin tsaro da suka addabi bangarori da dama na ƙasar Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya A da Mustapha Nasir Batsari, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC ga masu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Za iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com ko kuma shafukan mu na kafafen sada zumunta na Facebook, Twitter da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma kuma muna yi wa al'umma barka da sabuwar shekara ta 2025. Allah ya maimaita mana amin. Shirin zai mai da hankali kan yadda shekarar 2024 ta kasance a wajen masu bukata ta musamman a jamhuriyar Nijar. Da kamar minista ta mai kula da mutane masu bukata na musamman muna da eh, direction kwa mai kula da mutane masu bukata na musamman to kaga an shahi ta babu ta. Haka kuma za a ji fatan na kasassu a game da abubuwan da suke jiran gani a wannan shekara sabuwa. tun nomination da aka yi wanda za a ce wanga maki an shi ne a fannin mata masu nakasa zai ya kula da harakokinmu babu shi. kamar yadda aka saba a al'adance kungiyoyin rukunonin al'umma kan yi amfani da shigowar shekara domin waiwaye game da yadda lamura suka wakana a shekarar da ta gabata musamman a fannin rayuwar yau da kullum Sabili kenan a wannan mako muka tuntuɓi ƙungiyoyin masu bukata ta musamman a Nishar. Jigo a gamayyar ƙungiyoyin nakasassu ta ƙasa Malam Musa Nasayar ya bayyana mana yadda 2024 ta kasance. To wannan shekara ta kawo ci baya kwarai bisa mu mutane masu bukata na musamman. Mun samu rishin ganiya da gwamnati bisa haraka bara da gwamna na jihar Niyame ya hana ma duka masu bukata na musamman hituwa zuwa su yi bara kuma bancin da babu abin da an ka kama musu kamar mai zurda ma. wanda ba su yi aikin komi wanda sun kasan da sun tsuhuwar cizawa na kware koko wanda suna da andikafa ah, da yawa. E, na biyu kuma shi na kaga da kamar minista tamu mai kula da mutane masu bukata na musamman muna da eh, direction kwa. mai kula da mutane masu bukata na musamman to kaga an shahi ta babu ta kuma in ka ɗoka bisa abin foron politik wanda aka so shawara za a kiran duk 'yan ƙasa su zo a tattauna to mun kaga wannan bangare kuma ba a sa mu ciki ba mu muna ta tattauna tare da gwamnati don mu ga abin da ya kamata a yi saboda mu ma 'yan ƙasa na a samu a dama tare da mu bangaren education wannan bangare alhamdulillahi minista nan ta yi kokarin ta tunda duka inda da adda direction general direction nata ta buɗe wani service masu kula na mutane yara na musamman na bukata na musamman na education kinsu misali bisa firamare za ka ga akwai mai kula da yara masu bukata na musamman in ka ɗauka wajen aikin hannu can mata aza mutane masu kula da yara na bukata na musamman an sai muna kaya na aiki in misali ka ɗauka inda muka da special eh, makarantun ne ta school kwa na masu bukata na musamman kuma nan alhamdulillah ta ɗauko wani matakin ne wanda direction kamar na jahohi makarantun ne na wurin kwana da duk wata za ga an ka musu abinci ba sai an shiga nema ta ko ina ba. Su ma mata na kasassu sun ce sun fuskanci abubuwa da dama a bara waɗanda ba za su iya mantawa da su ba. Sunana Madam Zabairu Raina Musa Sunna, nike shugaban kungiya da aka ce ma Farm and Decapiplane Experience. Kungiya ke ta mata masu larura ta musamman. To, abin da za mu ke bisa kan wanga shekara da ya kare dai, to za mu ke dai alhamdulillah. E, a fannin progression abin da mu mata masu nakasa muka samu, ni dai ban gani ba. Tunda wanga sabon iko da ya hau gaskiya bai tuna da mu mata masu nakasa. Duk nomination da aka yi wanda za a ke wanga mace an sa shi ne a fannin mata masu nakasa dai ya kula da harakokinmu babu shi kuma in kundi ba kungiya ta mata da yara wanda aka ce minister charge de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant wanga kungiya ma babu shi sam sam sam babu shi ballantana ma mu ce za mu tai mu nemo mu mata masu nakasa ko ko yara masu nakasa ta uku kame-kame da aka yi ta yi na masu na kasa an kama mata da yawa a cikin kame-kamen nan da aka yi kuma an bar su sun yi kwana uku sauran har sati ma sun yi mace a dauki misali in tana gani indisposition mutum ya zamna sati guda bai wanka kunga an kawo mishi matsala wajen ciwo infection da sauransu suna kwabite tare da maza da mata duka an kai su can an liƙe su kun ga wannan za mu ke mu dai mata masu nakasa ba kula da mu ba eh, in an dauki wajen kungiyoyi masu zaman kansu kamar lai partenaire mun samu partenaire wanda suka yi a mu amma har yanzu da saura to da yake 'yan magana na cewa ba a raba rai da goyi Ƙungiyoyin nakasassun sun bayyana fatan samun ci gaba a ayyukansu ta yadda rayuwa za ta zo da sauƙi a wannan shekara ta 2025. Muna fatan minista namu wanga mai kula da mutane na masu bukata na musamman asusu da shi kanshi shugaban ƙasa eh, General Chani ya ce a samu a buɗe mu da shi na wanda zai taimakon mutane masu bukata musamman sosai da a koshi mai an samu a liƙe shi to shi ne muka fata shekara ta alaf ɗari biyu da ashirin da biyar wanga minista namu na sante zai samu abin fonkin nan a samu a bude shi sa'an nan kuma za mu fata akwai wani abu da aka ce ma carte d'égalité de chances wadda takarda ta za ta sa in kana da ita abu da yawa za ka samu amfani bisa kai gare shi misali bisa kan gidan likita in ka gware ta baka biyan magani mata masu nakasa ya kamata a dama da mu in za a yi nomination mu ma muna da masu diplom akwai masu master masu doctoram akwai masu aikin hannu kenan ya kamata a ke kowanne ya kamata a ce an kama musu don saboda baran nan da sun kake ba su su mu ma ba mu son baran nan da partner da ita ne ya kamata su fara kula da mu kira ta karshe da agare ne ya kamata a ce an 2025 gwamnati ya fara tunawa da ubartir kin ya bude mana minister kinmu mai kula da mata sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Musa Nasir da Madam Zabairu Rahina Sunna na ƙungiyoyin masu bukata ta musamman a Nijar da producer Julie Lazarus Grisham ni Sulaimu Muni barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke cewa a huta lafiya. A gai da Sulaiman Mani Barma, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaice. Mutumin da ake zargi da kutsawa da mota cikin taron jama'a yayin bikin murnar sabon shekara a birnin New Orleans a nan Amurka ya mutu bayan wata arangama da 'yan sanda a cewar jami'an tsaro a birnin da ke jihar Louisiana. Ba dai ba jami'an damar bayyana cikakkun bayanai kan binciken ga jama'a ba. lamarin da yasa suka nemi kamfanin dillancin labarai na AP ya sa kai sunayensu. Hukumomi a yankin sun ayyana harin a matsayin na ta'addanci. Zaɓaɓɓen shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai halarci jana'izar tsohon shugaban ƙasa Jimmy Carter. Da aka tambaye shi yayin bikin sabo shekara a gidansa na Mara Lago da ke Florida, Trump ya amsa da cewa zai je. za a gudanar da jana'izar kata wanda ya rasu a ranar lahadi yana da shekaru ɗari a jihar georgia da washington daga ranar hudu ga watan janairu zuwa tara ga watan janairun trump ya kasance mai matukar sukar kata a lokacin yakin neman zabensa kafin zaben watan nuwamba inda ya amfani da matsalolin hauhawar farashin kayayyaki na shekarun 1970 don kwatanta mulkin shugaba joe biden da na marigayi kata A yau Laraba jami'an Falasɗinawa sun ce hare-haren jiragen sama da Isra'ila ta kai a arewa da tsakiyar Gaza sun kashe akalla mutum sha biyar. Ɗaya daga cikin hare-haren ya afka kan wani gida a yankin Jabaliya da ke arewacin Gaza, yayin da wani kuma ya faɗa kan sansanin 'yan gudun hijira na Burej a tsakiyar Gaza. To masu raro da haka ne muka ka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe Alhamis inda za mu kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya na muku shirye-shiryenmu na yau sai Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa tare da bada umarni har ma da injiniyan mu. Mr. Patrick, nisar fila hashin gumel ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum